وتقلبك في الساجدين kuma yake ganin jujjuyawarka daga wani hali zuwa wani hali cikin masu sallah babu wani abu cikin abin da kake aikatawa ko waninka yake aikatawa wanda yake buya a gare shi